rayuka da dama ne ma dai suka salwanta makon jiya biyo bayan tashin wasu tagwayen bamabamai a garin namubi da ke ma zama cibiyar kasuwancin jihar adamawa wanda kuma shine gari na biyu mafi girma a jihar yayin dai wannan ziyarar gani da irin da ya kawo babban hafsan sojin laftanar janar tukur yusuf burtai ya ce za a kara yawan sojoji a yankin domin dakile hare hare yan bindiga masu tada karba na boko haram da a baya ma suka kafa daular su ta madinatul islam a garin Burute wanda ya sama ya da zango a fadar sarkin Mobi Abubakar Isa Amadu ya ko bukaci jama'a ne da su zama masu sa ido da kuma kai rahoton duk wani da ba su amince da take sa ba ga hukumomin tsaro. IED attack that exploded and killed uh, several persons here in Mobi uh, is unfortunate and uh, this is a time whereby dole fa mu ke sa ido domin gano yan kunne bakin wake da ke shiga cikin al'umma suna tu'annati wannan aiki ba kai na jami'an tsaro bane a'a akwai rawar da kowa zai taka sukan yi shiga butu su ma sauya kama wani lokaci cikin shiga ne na mahaukata ko kuma mutum ya sa kaya da yawa a jikinsa shiga dai na mara gaskiya don haka fa mu ke kulawa they may appear to be insane uh, they may look very dirty and if you see their dressing they are in different forms you can see maybe wearing jacket on top of a kaftan or wearing uh, something awkward da yake mai da jawabi sarkin namobi alhaji abubakar isa amadu ya ce yanzu haka ma masarautar da kuma sauran shugabanni a yankin tuni suka kaddamar da gangamin wayar da kan jama'a na ɗaukar matakan tsaro domin hana sake faruwan abin da ya faru. We have seen where we make the loophole and yanzu haka mun ɗau darasi don haka muka kaddamar da wannan faɗakarwa kuma za mu ci gaba da haɗa kai da sauran jami'an tsaro muna fatan za a ci gaba da ba da haɗin kai wannan ma dai na zuwa ne yayin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa a teku baka ya zai ci waɗanda ma suka samu raunuka da yanzu ke kwanci a asibiti inda tekun ya ba da gudumar naira miliyan goma ga gidauniyar tallafawa marasa galihu na asibitin tarayya da ke yola wato fmc yola domin jinyan waɗanda suka samu raunuka. Uh, the outside management of this fund because uh, earlier on I had donated 10 million you know, in that fund. And I am quite satisfied with the way that the fund is being managed. And today when I also visited, you know, the patients, I have also donated another 10 million. That's tsohon mataimakin shugaban kasa kenan a teku abubakar kuma kawai yanzu ma ana ci gaba da jinyan waɗanda suka samu raunukan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya